إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله bukata da tabbata Allah salatu ya ce ce da amince da tabbata nan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai katiya gwaji daga littafin sharh sunna ya al-Imam al-Barbahari ina na tafi gwaji ga gube ya rabi usani 1435 na din daidai da tafi gwaji ga gube yan February 2014 kalendar miladiya na الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وينقى مسألة ينقى بغتتيشي الإمام البربهاري قوى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإهدى ثلاث زنا بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة الإمام البربهاري شيخ بيون جنغافرة وهو لا يحل دم امرئ مسلم إجهاز عليه المسلمين جهل لليا يشهد أن لا إله إلا الله نجريك عدد واجب تاجي قسكينا سي الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله mai ke jirgi da nan muhammadu ya wuce ya ce ci mai muna illa bi ihda talatin sai da ya yi min wuta zinan ba da ihsan zinaji zumana eza ya waje ya ni nan aw murtaddin ba da imani kuma eza jirida bayanin wa imani jina musu musulunci da kiyaye mu aw qatala nafsan mu'mina ko mawa rayuwa ne mu'minina bi ghairi haqqin ma bi haqqiya fa yuqtalu bi biya wucin a cikin ga wa ma siwa zalika ina ga ke wuce majina na nan fadamul muslimi ala muslimi ejayen musulmi ya musulmi haramun abadan haramu hatta ta koma sa'atu da wa har kaku na gaji alkiyamina kwale ga matsalar haramu yo na wawu musulmi ma ibe hakkin yana limamul barbahari toto ya bayan matsalan yawo ebe na musulunci ya gwa mutunci tsawa musulunci mai gwa gyatsa musulunci mai gwa dukiya tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun lalle a e jajiyeye da dukiya jiyeye da mutunci yin haramun takane bu annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullul muslimi ala al muslimi haramun damu huwa malu huwa irduhu musulmi ya musulmi haramu yo ejayen musulmi haramu yo dukiya musulmi haramu mutuncin musulmi haramu musulmi gairi jin ya da zai wajibuta da gaskiya na sai Allah wuce mai rije ke da annabi Muhammad fice ya ce curo na egeyen musulmi na da gugu ta dukiya wani inda wadda ake yin musulunci ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu an uqatila an-nasa ta yaqulu la ilaha illa Allah ajimi foro ga min guzaji inda go aka ce riji ta da zai wajibu ta da gaskiya na sai Allah fa iza qaluha aga riji ta da zai wajibu ta da gaskiya na sai Allah asamu minni dima'u idda ga da gota da ni wa amwalahum da dukiyayi illa bi haqqil islami inda kwa bi haqqin musulunci ya wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabi amma dan ba ce ci na latuna za na ga musulunci lawuna mun ci ma ta ga ya shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na yiga shahada yiga yiga zanna yigo la musulmi muhammad la musulmi ya jinu hukuncin musulunci maga da zaci ubu kawun gayi gaga munafinci goye gobe munafinci wuce yi biya wuce yi takari ba sai ce ce a jin hisabi ebe na ka za mu yi anabi na munafiki shi anabi wato ɗaya ga munafiki a yau amma daga nan musulunci ga Allah wannan mu'amala yan musulmi a ga anabi din biya amma e zagadiya yan doci jin mine na ga musulunci ya zalo ya e na ya zaga shi halalli ko? a role e ko? a zai jiri da yanzu za su yi ko yanzu e biya ne ko yanzu fali kur'ani bici ko yanzu jin aya ya ce tsama ko yanzu zando kan na jin a na gegan ko ya zo shujoji siri ko ya zo layin fasuici ba ce ne hakin ya ce cinye addu'a al'isti to al'isti'anatu al'isti'asatu alhaufu arraja'u asujudu arruku al'ikhbatu ba ta ibada wuce ce ci gudun rewu wace odo lọ́lọ́ ya zambe ti na ji ce ci hannun lọ́lọ́ ne ba ta wajen ke wọn lázàwà su musulunci a gagai zaga lo musulunci ne zai taba zubobiya wajen na jibiriya ya zajiri dawo ko? ya zaji ya zajiri dawo energy mai asibabu liddaci na manja bayani uji amma ka ni a bakunce ya zajiri danin yau ya ga kamatar hujjaji a ga izalafiyar shubuhaji zanna ta wuliya ko? zanama wa di tilas ngajiwa ya wuce na maza wuce jina wanye na tsaye ci bai tucin ya laga ya tuye kafircin wuce ko ga idan ne gaza wasu musulunci wani ka ma ki a ba hukuncin na ta ce zanno na masu kun zai jajun a yani ulama urabani yunin da alkudatu shari'i yunin ba goyo ko hmm. Allah ya samu dace ọ̀ jẹ́ da wani laye jaza jike jẹ́ nime ne lajaza jalabi biya nan rayi biya rayi ima ne lagaza wu tí waga ti latina gan Ya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ya yau da zai na amani ya ni ra imani jina ku ti ba da ya kuma rikisa su filkatla rukata tebo ya kisa su izagaza wumi ne yabuwa izagaza wala za wancan waga الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إيجي بيجي وجي بيجي إنزا جي بيجي إنزا جي باتا دوغا مي أقول الله جاجي تيو الله جاوغا فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أنا قاعد أجي يا سواني دي يا أو قاعد نقول أليس أنا ذات ألف أما لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب القصاص إذا كذا وعلم هو قرع يوعد نبعه إبن إذا كذا وقم قذا وقم وقم وقم ko ya eh, daga ne ga zandu wanda ga zawu ne la zawu wuga wa biya hauza wa wuza. a shawa ne ga kisasu ko gora iza twa ebo ne zeni ga zeni wa ta zeni na wuza na wuga bani wa ga ya wuo zandoro akara wuza bani biya ko amma a jage za shi shin wanda wuge digange a ce Allah zaun cewa ya yi wuce ga a death sentence na gobiya death sentence ne gugu gangani da fundamental human rights in wani ya zanna ale musulunci ba musulunci ya gwaja za an gitsuwa wala taktulu an fusakun iga wuce ta ce ma inna Allah ka nabikun rahima wala tulku bi aidikum ila taluka iga dawa alaka ma وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم زان ga mu'minu be diga ngene je ke ba e ga ba za ci wuye ne jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam ngai tan bu saba mubiqati ikiya e da mutu ba ne ji zalaka ne ashirku billah ya e zulan ba baki wasihir da ya zuji sirri. wa qatlin nafs allati harrama Allah illa bil haqq nan be zo la rayu zuwi na sai ki ajin haramu nan sai bi haƙi wa dogan zeni ga ke zaga zawu fa annama qatala an-nas jami'a zannan wajili ki wa ga ajita ne ke pat na guwo nan annabi sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin tuktan ajira ina awuna illa kana labni adam al-awwal kiflun minha illa fati ya ni adam ya mafarin wadin wadin rabu ya yalle fi wuce li'annahu awwal man sanna al-qatl bani ga zama farin na ta zayin guna ane diga la ya zalim muslimu fi fusati min dini ma lam yusib da man harama muslimi a kuke mu da ba ko dan din ka kula la wato ya jayin haramu ne bugo ya zumu dan da fi da wuzabu robbery kungiya wala san mu wallahi ya zo fi mu ga daga san mu yobo lutu wala wu waji eji na mana wu pagunu wai fo are ya ji kare ya su wala wu waji ma ebo na wala ga wa ne waji e da da ce ya are ya su wala wu ebo na zangoci wai wa shuna wa bubu lada so da da zangoci na jama'a kama su wala su siyasa wadda abu wadda ba wasu yare za su don ɓato wadda wu sun gbaru fuye fube fi wadda gadabu azan na zubi azan na gagada azan na kebin diga azan na darogbo azan na dayatu ila ta su wadda wu da gogon wadda ɗalubu waje fari kiya ni zanen wuna gwason ga ya rabi ya wata ci salha zafi makatan da bisa kun bi zanen da kilo cami wo ya e koji madabu ne zaga gwami ne wuce gwargwadon hali wacce a gada safin zane wuza ma yi biya kina nan ni e ne ko wuce jo da wagga ya zawo ji laifin titan ya zawo da mini laifin ciko laifin ciko mi laifin cikon ciko yau ngo biyo ga kaba'iri dan ngo ne aje sagairu amma da kaba'ir ko zulubi wa gidan da zulubin ciko ko wucin kaba'iru ga ci masu kun aje kaba'iri dan bo ne sokwai fabi zayanin aje kabira da ne sokwai fabi zayanin ga shirka inna allaha la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u e bugo zulubi ne ke mini kaba'ir sun sokwai bigiyo sokwai fabi zayanin ga yi bambu yana wani ko amma dede wani ka bayi da wata ce gada yi wani adi a kabarul kaba'iri a ga a nidi ki a kabarul kaba'iri ne a nidi ga an ta ji lillahi niddan wa khalaqaka wallahi Allah fa ci ba cha Allah maga jani ta sai na sun ma'ai a ga anabi sannan zunubi kici gode anabi ga an tabtula wala daka wala jiwa yawu mafafata na sama maka ko a ga anabi sun ma'ai ani daga an tuza ni hanyar na tajari ka wo ya ci gani bi igi zagi ko imiyan makwabcin yawai kin na soyo eh akabaru kabari shi don ya ba ne ko ni ko wa go ya ya ga da fitina wani fitina ga di ya ba wa go ya ya galuwa zanuwa ci yawa bi tabriru awa ji gu fitino sai gaga ji ga ilu yin jijo muka ce gaga su kiwa ta yasu shi egogo ezu mudan e, e, e, ila magazawa lawan waga kaga dani idan ya fa mashin idan ya fa mota idan ya ji kaza idan ka zashe bai mota da wani ta su ta jin eh idan ka zashe bai mota kun ji bai fadi ganga ko skuru jo bali kun jala wa ke to ajiya ya ajiya zai ni bari is more than 36 million ajiya to bari nan a 36 million ya yi gin na lo wuri mota nan

a daga uji bai zai ni gwamnati ma yana na enforce wagen agwo accident a jin a ta gun kanin ya egon da rai hajji gugu to an yi ban zambiru akan wuce wawa yi nu zambiru jiki wani ruwa ba ta yi diya amma kafin ne gabi amma sai zaje lazawu sai ya biya ya zashe ga bindiga ya doshi da la doshi wu za mu ce shishi ebu a wuce za mu tunu dena wa tun gife shiga da lan wa ce bindiga ko da da wu en doro a je wa jin wa giraya nan ya za na kin be ko be ke 47 da za shoot ko me tfe da to ai we robbery ta wuya ko za mu shishi mini kishiyan gifiyar mace wani mace sun waka yin siyasa yin mace da tawo gane yaƙi zuwa tafi da tarwara za mace ala za mace wuni na shi ga ala lafiya ala ya gaza an fi ya sai ci gwai ta mini ya gaza

ale ga yana da wani gadon nore musulmi zai zane jirgi hadi da wajibu ta ga gaske na fi Allah annabi Muhammadu ma wituci dole mun gole shahadatun na yato adabu yin sallaji wa wasa wa da haji wa fi azun ko abu kyau gadi yi koyan haji lona church majidukiya wani wawa zakanan ẹnẹ ṣí jí nẹ ṣánú ẹgbẹ̀ musulmi yàrá mù har da fàálì kìyàmì wọ́n jí gánà kú àmá wà lẹ́gbẹ̀ ẹzàwú ẹzàwú dẹgbẹ̀yẹn rí hajji ngọ́ ilé ìzàgáàjì rí dá àṣíwú lànà ìjí ọ. kuga aga jiri da chu wole wuga wu eza make shishi waza wa chu wuga wuga ju kimo wuga wu mo wuye ku baba ne kiri gbo mu wuye lida ko ka wu ta da lida wajen wole a tiri ju a musulmi a su kuma zuka ta musulmi ba a ju sallah a baga fara yawan direct amma wuye haji abaga farayu agu funuwa agu ji sallah agu sada makabarta musulmi jo biye ne biya ci gane ba kuma yau ko guba kuma yo, uga yau amma za na ji hukunci ne kwata nan waye da shi ci kwa jige da da ci ci shi ga ne daga man badala dina faktu luhu mun da Allah yi na lamu ci fatiya ku ga ali za sallam ga ga ku ga nafsu bin nafsi ya buga mun dai ya da mun dai le da sha alamdo ci wuna veda dan zamu ci nan ku veda ci zamu ci bindiga go wu ga ne bana su ga nafsu bin nafsi yo le yin wanda ci kiyo ma ma fitina so za na execute ya gudu da ga hukunci ne bata nan wa hukuma ya doshi ci ko ko man zai je represent ya doshi ne ke likali na wani ilmu inda Allah ko waje fahimta yana ga ko al-imam al in ce ci gaba مسأله يا شبادين يا وكل وكل شيء مما اوجب الله عليه الفناء يفني يفنى الا الجنه والنار والعرش والكرسي والصوره والصوره والقلم واللوح ليس يفني شيء من ذلك ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السائر ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا وكل شيء يندند مما أوجب الله عليه الفناء يفنى yan dondo na lawu jawaji bi ganyen wucin gazo na yan wucin gazo illa aljannata wan nara sai aljanna gangani bi ene wal arsha gangani bi al arshi wal kursi ran bi al kursi wal sura ran bi kafwe wal qalama gangani bi al qalami wal lawha gangani bi al lawh al mahfuz laisa yafna shay'un min a badan. in yadda gwanno na na zo ci gana ki abuna sun bai ba Allahu khalqa sai ci ci ga ali ta shi lanaki alama amatahum alayhi yawm al ya etie nan wata ya no na wasu ta ga no tutanga wayo hasi wa bi ma sha Allah sai ci ma jahisabi fariƙun fil jannati jama'an doci shi a da aljanna wa fariƙun fil sa'iri jama'an doci ma da ina ya sa'ir ce ci ta waye yaqulu li sa'iril khalqi Allah a gani ta ne kena mimman lam yuklaq lil baqa'i min zai ce ci jaje gwayan adam ba da felu an ce a ga kunu turaba gaji ya fi jikana bana al-imam al-barbahari ngaba nga wa kullu shay ma awjaba Allah alayhi fana yafna yandoro da ce chula ji wajibi gunga azo na ga azo na yabu na ce kullu man alaiha fan ndo ne be tubo na ga yadda ndo be tenki mo na ga azo e rabi waju rabbika dhul jalali wal ikram mun ci ga ke fiskaya ce ciye wai ce ce kullu nafsin za'iqatul mauti rayin dondo ga wala da sudani ce ce yau nufi khafi suri a gafe bai fi kafu fa sa'iqa man fi samawati wa man fil arzi illa man sha Allah ɗaya da sama da ke ɓata na sukun a ciga ciga jihajiri illa man sha Allah ba ba sukun ajiyun fasara yun ga almalaika wal huru fi janna wallahu alam ali ta bata ga su ce shabin na ki fa alkiyami thumma innakum ba'da zalika lamaytuna ka ganci ya zuma wucin ya ga jahili thumma innakum yawm alqiyamati tub'asuna ka ganci mai fa alkiyami ga da ci da rai musulmi musu patutu musu shiri ya kirki umushu ba ga tsoyaci da tsoyaci haza zaba wunge umushu ji tubu lewa teci da ga yakin da biyu na da mini ne laiza ta sai fasu suna gama la na bisa tsallam ga an ga tazakkaru haziman lazzat ya gaje sai fayi ne bai makarauni na almautu na yi tutori musulmi la'imani jimbe fuwa da kiyani ɗafo na zuwani ga anakin tun daga kabari abunan sun manufi hafi okura fai za hun kiyamun yanzu a ca befo a ca befo a ca befo fi kafo be ila ca na kiganci yau da ya gafe na to befiyu rayu ya daji da suna kanna na kan ci ga alazani ci ga anakin da kabari abu a ca ga fili ya alikiyamun Bana na al'imamul barbahari gan illar jannata wal nar wal arsh wal kursi wal sur wal qalam wal lawh shi ne bata jiki ana nan ne batan wa zuwa nan al-imam suyuti rahimahullahu ta'ala ku fe labi ga ثمانية ثمانية حكم البقاء أمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح لا ثمانية إيه، وتتادنا حكم البقاء أمها حكم تيين نجا دم ودم ما تجيو ها إيه؟ hukunci yanyan na ja dabbadan wa mai wuce kishi min alhalki min ya halitta shi walbaku na fi hayi ziladin yana shi make na ya wuce magacin bu ya na ja bu wuce macin bu na yi al'arushu al'imamu musu ci gan gaya al'arushu walkurfi da alkurfi na rul gangani bai yana tun gani bai alijanna wuce da na yi muni wa ujubun gani ba ujubu ke ujubu zanar annabi hmm. za a sallam gan ya zaga dan kabaro kin kan yi ko ban bi ujubu zanabi tukun ba ciwo na gwe shi kukuro na kulika minu raka au kama kan wa arwahu nan ga rayi kazan lauhu a cayan nan ga lauhul mahfuzi wa ga lalita fiye alminnatul ilahiyya sharhul aqidati safariniya ya al-allamatul muhaddis abi abdurrahman yahya ibn ali al-hajuri page 43 fe la abiyatu hu bayan imam suyuti nana bi wal ilmu inda allah amma zan da jaga ga to ya ci ga kullu man ala ya fa wa buka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram waji ne ko ko kullu shin halikun illa wajen duru gaja da ka sai fiskar ya man jaja ji fasara gan na ya ummu kulli shay kutiba alayhi al-fana wal halak yanzu wanda to ya ka sun ga zo nan ga zo daga wayo ko wale ga al-kursi tunja al-arsha yabuna al-arshin wacin ga al-kursi al-kursi mu gofe ga sama biki wasi al-kursi wasu mawaci wal ardu wala yaduzun wala yaduna azim asuru ma ngayi na malaika ya kafo na malaika ya israfil wa be kafo fina wa be fina sun thumma nufikha fi ukhra fa idha kiyamun yanzu yanzurun alkalan ma nga alkalan alqalam naka kayan balawul mafuzo na ko min yan najbata adina zomini ubona ebona allah subhanahu wa ta'ala wujiyan na jijiyan buyan wudan bu allah wujiyan bu luzo bu al'arshu al-kursi allahu al'jannatu, qalam al-jannatu an-naru rangi al'arwahu kanan ce shaga alita da ke tiye na awa awaɗe na wani gasu ta ce kafirci wani annotaciwo wani gasu ta ce imani wani alota ti wo lana ga jihadili ofe jihadi na aloke ofe da tarbiya lana ga jihadili kunda-kunda wani aloke eja feji kala ikana eja ikama ya kan alifiki lana jiga jihadi lana jiga jihadili a ce ile ti aye na ce cana ki a yi doshe a yi babangi ezula imanu jibe fa'al kiyami rukuni ne min alkan wucin ya imani bu ene ya albansu na, ngai a lara ya la da ja biya tuna kan ya na wajen jeli zona a talawa na kifar kiyan eza je jin rayuwa ijo ni elotu eza cabi a jan jeli e a cabi a so da na so a da da na fa ngai barzawa ni dona na yi gada tsakani ya biya alkiyani na a cabe zayin na ke tun daga kabarin nan a cake biya zayin na ke daga kabarin nan a cikin rayin labiya gada na kanabu a calo ba su ci ewa gagba wala tuji zaune illa ma kuntum ta ajiye na a na sai tuna shi lunan sanajin alkhairi na wale alkhairi ji sheri na wale sheri amma laitu zanbaca ya zanbaca amma kule fi zanbaca haɗe ci zanbaci ba wala ta zirwa ziratun wuzira ukura a gazan don da gaban yin mai tunawa da ne ce ci duwa ile alkhairi ya ce ci ma yi da alijan ebo na nama nga malaza shi a jafe ji buta ce ci a mai laifin baca a mai laifin sunna amela bidiya lugwa amela mituba wa nabi amela tuye gwa lugwa ebona ameji shiri ya funya da kiyami amela ga gangan da riye ela gangan da jibwa liyayi ela gangan da jibwa we ela gangan da tiye ne ameje buya tuye ce ni mana tuye ta jiya ameji tuba yake iya bikici na gajina mai duk gangan da ya stigfaru ji amma jafe jinja hisabi amma ya baya kafirci ya baya shirka ya baya fasikanci ya baya munafinci ya baya ya e gaggada jini umma hibe ilimiya amma ya baya jigin yakin kiya a shi ya ban zanga cabi fari biya ni da sallai biya zuyi da zakai biya ji amma ugi zanne ta ku uga zanne yi uzu ga mana ta zanne ugwa zanne yi upa zanne bici uda zanne kundunu uji zanne kaza fun la zanne ugwa ja zanne biyan na shi bayanin waje abin ya lada tun tunguro sun na wajen ga aku gana zanne ja cikin laifin zawon ce ku ga ɗaya tiyan zanne kakun la gwata za a cikin ladani lala da yage ji shirya alkiyami nan eh la alaka ta zuga to yace amma ke la alaka ta zuga gani da ni ta ji ya allazina amanu ya najai ma yajina ittaqu la ya yace cire Wani ta zuga nasu ma qaddamat li mu raimu chune ki shiri shirika su ya zuji ti isabi jinan kami fa alkiyami nan ya zuji ti isabi tun najwalu na? annabi sallallahu alaihi wasallam ga alkayyusu man da na nafsa wa amila lima ba da limauci sanan wayena ngai da nadi ke jin tiwi sabi fe ji tiwi cikin mai, ji shiri me lotun yana da dezu me yanzu suna ya e bugo ya zuji shiru ya alibiya ya tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ta e fa ya ni ga da biya Allah waje za an yi sabi zan ya da aljanna zan wuce madana mini ya mumini jo ya zashi dambu na ce ci ga Allah da aljanna wa ja sadi a ma ja azaba na mini ya mumini jo be ya zashi make daba na ce ci ja sadi a ma hisaban ya tsira sadi na fana na ce ci ja wani ya ma madambu na nabi ga manno kishal hisaba uzib zandondo na agaji ne kashi ya isa ya keke da keke yan dondo alama waya alawa yi wa tibo na sa gasa jaza ba zane kashiri na wuce tunguro su di fari kiyaniya yabo na kafiri ciwonci ko nuji na ko na iman nuji da alisa sallami na wulai tunguro su nulo na su ya ci ma mana man tubbala minhum nafaqatuhum la nan kafaru billah in la ci gotun a ci go dukiya ne shi zawo ci wuna nan a ci na bo gangani be ce ci e za maga jan da ta ce kafircin ci ko zan ga lona wa tiya kafircin ci shirka wa ci kuma su kun wai la ka tungunu ya zagiya wa qadimna ila ma aminu min amalin faja'alnahu haba'an manthura ya tunela lobe ne ona sai ci gudarun baya yabo shirka lojin hajjali ta nan daga gane ku yabo ga zufu ya buya shirka to ta tangi tonci ko annabi ibrahim nga yi mai yi khalilullahi mai abul anbiya'i yi imamul muwahidina nga tuka ba nga yi za shiga jajin ajiyo nga ma bi ibrahim nga ma bi ismaila nga ma bi isaka nga yi dako ya bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko nga ma sai ci ga ba ja sayo na nga sai ci ga yi sayo amma biyan ne ni bi ibrahim mai su da ya shirka ga wajinubu ne wa baniya an na abu da al'asunam ce ki lami ɗaya kemi to ya gimi yiga jibuti akutima so shiga lugwa mi be jimi shi be zuriya mi shi jibuti akutima wani su da ya shirka a ne ga kofi ma kafa alaikum a shirkun asgar ɗane mai su da ya gane shirka ta tingi a ne ibrahim ga sai su da ya yi kya da yayi yiji anabiya yiji sahabiya yiji tabi'una yiji tabi'u tabi'ina ya ne shirka nan ya su daga egogo talibis na zanen ce lalwa shiga katu tawidi ji katu tawidi ji katu da ji e ga ku e na kama ku ne da na wuji na ku e tawidi azu ani mm, mm wannan nan sai talibisu goya zu da makanta da lake wajen waga ji katu ta da lan waje haka to kati yugo mambu al usul salasa kashi shugo hati al arba'a kitabu tauhidi ko al wasatiyya al hamawiyya a tadmuriya ba ta dafi a fejin ji kara kara kara kara kara kara kara igburumin bu sun lamuli usuli lamuli usuli alaƙidatu safariniya ma'ani da kabul ya alhakami usulu sunna ya alimama mahmud na hanbali a sunna ya alkhallal ah, alibana ibn batta tashin na shi benin ya zufu da maganda launi kara kara kara kara kara kara kara yi ba biyan al'asma wasu fatiyar ma ya zuji kokari hula littafin na wuji alkawa idil musula ya shek muhammad ibn salih Usaini. ba biyan tauhidi ya al'uluhiyya ma ya zuji kokari hula kitabun tauhidi zuyen da shuru gushi especially fathul majidi gangani da taisirul azizul hamidi kwayo oh? gangani bai littafi ne tajridu tauhidil mufid ya al-qarifi sai ci goyi ta al-imam al-barbahari ga sai shiga da idin sai zo kun fil jannati wa fariqun fil sa'ir zan da ci ya da aljanna zan da ci ma da ina sai ca ga halitta ne ke ganke na sai ci jaje ba da ba sai ca ga lafi jikana sai nga halitta da kin bi fari kiyami to zawan gishi to dabba shi to yelu gishi sai ci ga wama min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yushurun wama min dabatin fil ardi ajin dabba ta ce yakin bane bako wala ta'irun ko mai lu ne funa ya tiru bi jana ne funa ne gwa fagu boyi na illa umamun amsalukum illa faci umma yau da shi ne ma farrat na fil kitabi min shayi adene gangwa adene lugwa da litafi ba na mun da ci jin fasara ga ma farrat na fil kitabi min shayi ba abin da ga ilawul mafuzan da ci mun fasara ga alqur'ani sun mai ilarar bihin yau shiruna ta ganci a cima laji ba da sun ce ca wale ga halitta ja gane ke fuya da kiyami egoyin adalca ta to dabba be dabba nan yi guba na yi gubo nan na gubu gane ce ci ya yi sabi kanya abu ba ta wuce ce ci ga wuce ji ce ci a bi gaggan dabba wuce dabba shi ganin sun ce ci a gaggato alafi alaafeji kana nolin da ɓata ya buta ki hada ce su ci boyo ga malaka su rabe ga ya laita ne kun tutura ba da e gagan ya fi jikina Allah wa ala matsala ya yi buru rayin matsala ya shi ba ciwo al'imamul barbahari gan والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والصبا بني آدم والصباع والهوان حتى للذرة من الذرة وحتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لآل الجنة من آل النار ولآل النار من آل الجنة ولآل الجنة بعضهم من بعض ولآل النار بعضهم من بعض والإيمان بالخصاص إذ لا إيمان جيغنغن بالقصاص Dole yana wai ga gwanna ce ci ga aki zawon gishi goya yau malkiya mace ya fuya alkiya mai bayan alhalki kuli tsakani a littajen bayanin. Bani Adam tsakani bani Adam mashi wasu bayi wal hawa ne, gan mai ta dabba hatta li zarrati min zarrati hatta to zarra bi zarra su zungi bi zungi wuri ade bi wuri ade aga waje jiye fa alkiyama ta shiga kiza duro goyi hatta ya kuza Allahu azza wa jalla li ba'dihi min ba ce shiga kiza duro goyi tsakani abu li ali jannati min ali nari ce shiga akiyan gina janna goya na dan da gimi na shi na wani alin nari min alin jannati cece ya ake yi gimi na shi goya na da gimi alin janna shi na wani alin jannati ba a zihin min ba zai cece ya ake yi gimi alin janna shi goya ya a sai gimi alin janna bai doshi wani alin nari ba a zihin min ba zai ya gimi na shi sun mutu ya take ake a to goya tsakani a to gangani bai doshi wannan za a dama fi sudurihi min dillin ta shiga wala da nan wani gwe mu zuwa yau nan ya eh, ga shi na bata da ta gina alijanna ne ta shiga ta zuwa alijanna amma na zane da ijo nan zane fa zane biki zane yi zane biki ba zane zane da zane kori ba ta shiga wuce ji tsakanin agu a take ruwa alijanna ne ya zula imanujin daga naji hatta to wuri abiya wajen hatta ri zarrati mina zarra hatta to wuri abiya wuri abiya ibuna Allah wuce da bi zalunci ya hukunci ya ce ci gaje gan hukunci ya ce ci gai gai adalci ce ci mai zalunci ka dabba bai dabba ce ci zalunci kin bai zangi bai zangi ga malla ce ci wallahi rabbuka ahada ce ci wa zalunci ce ci wai zalunci la ahad la nafi amin ahada ki na kiratu na kiratu fi siyakin nafi to fi durumu kaga wani ne ba na kai da lufin ya nan ko da mhm. gogo sai ke jin adalci inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ceci ci wa zalunci la jaramu ya ci ta magan wu jaramu tsakani ya bai ga sai ji da shi zalunci ma mumini ji eh, ma fari na kasa kai ya ji tsakani abu fali kiyami ni ga iya e tiye jabu a ga ake agwo ya gangani bedoji bayan a da goban da rasiran gogon zo na kami alu alijanna na aga kyaga ki na gozo ganci na zugun a ta gada alijan na ganci ya bari lokacin wuce wale ga zalunci da babiya nan fa ma zai bayan benin don dobiya yabo ne zaga alwa alijan nan a wadda lobe lili amma shi sharafi yau ga gina alijan nuga dile ma? Hmm? kun yi sharafi a sabar sun ma'auratun alkitaba lalazi na safai na min ibadina fa minum zalimun li nafsi wa minum muktasidu wa minum sabiqun bil khairati wa ya ji zalimun li nafsi amma dai muktasidu amma dai sabikun bil khairati e bago a ga zai cin bici a kan gawa a ajin nan wa cin bici wo wa mai ya da lefi wo amma ga wani zamu ci gaji lefi zamu ci ga tuba za mu caje su tefaru za mu caje su kirki na yato ya nan za caje zai ja ba zuwa da sai cafa zuni nan za mu ci wajen masiba na jaji faru da sai cafa zuni nan masiba na gasu mibu jifi ya nan za mu gasa ma haka fa'ali kiyami a nabi a tangu ko malaika a tangu ko kuranu a tangu nga wace fiya za mu gasa ma a tattalin na ba sai rama ya sai shi da sai shi ma gaji da alijan nan za mu ci wasu mutu sai shi mafazin ya ka sai shi hula da nan wajen ake yabo ya tauhidi na wajen nan wọ́n ti gáyìn ọkú àmá ẹ̀dàgéèjì ṣírkà ìjọ ìjàtúbà jí wọ́n àdá àdínìkà wọ́n àlọ́ wọ́n àdá good ilẹ̀lẹ̀ sí ìtàgù kọ́ wọ́n ti yẹ́ ìsẹ́lì mìíràn kó ilá mọ́ntàbà wà á mọ́nà good àmá ẹ̀dàgéèjì tó yẹ́ kàbá ìrí ìjọ tuba. doci masu ta cinya cin gagon zane ta ta mashi ake amma ya zage da tuyon ka bayan rijo wace ma tuba jani wadda tuba na su nufin shi zafi yani ya zai zane ta ta mashi ake ba da sukun wanda ba biya da tuba na zafi yani kuma ya hukun amma ya zaga jani da ta ce tuyon ka bayan rijo umarji tuba wunga ba su yi cin fadi wunga ba su yi cin juwa zaba ba ya uniya lalata shekubin sheku billahi yajin baya ni kidi Allah ya sai ci batana wala tas wala tasnu zai da ya ma yiya yama da ran da albutal baina dik mawdili kuma har bana ni sa man asaba min zalika shay ana gaji yanda ci mini abun nona fa on ki ba fi duniya ci muji haddi jana fa wa kafaratun da wanda naga kafara ya wa man asaba min zalika shay ana gaji zunubin da ci ba abun nona sa ko ta asiru so na fa amru ila Allah lamru ba ta ce sha'a. wa ba sai ce azaba wa jiwa azaba wa in sha ma ba sai ce magafar la sai ce fadi amma ga wani nan na san waye ban da shirka daga waye ko amma e gina kan waye ke gina aljanna jo ake zawa an ji sai ci ga ya ba goya da doshi kan waye ke gina sai ci ga ake goya gangani da doshi gama na limamu barbari gowa hatta ya kuza Allah azza wa jalla li ba'dihi min ba'd li ahli jannati min ahli nar wa li ahli nar min ahli jannati والله أعلم مسألة يبرو يشبه ديني الإمام البربهاري هو إخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خير خيرها وشرها حلوها ومرها وإخلاص العمل لله إذ لا إخلاص جي ولوتو يسوي تبوجو بوجو بسوي تبوجو سيتي بوجو ولوتو كيركي غادي واجا يوم واجبوا ومو ماجبوا جاغوما والرضا بقضاء الله إذا مولا يردو جي غنغن بقضاء بقدر يسوي سيتي والصبر على حكم الله إذا مولا فروجي حكم يا سيتي والإيمان بأقدار الله كلها iza mula imanu diga kaddara ya ce ci bayanin khairiha wa sharriha to alkhairu da sharri hulwiha wa murriha to na mana to na lukuna ba na imam albarba daga wa ikhlasul amal lillah ezu latun lobo ce ci bujo ga ikhlasu ezu lotu bo ce ci bujo ezu lani utazu wuce la shirka ne kemi ne zulani tu sunnayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje ibada kemi na nabi jina wale ganin na tsoye labid anyaya ga malaka ya zaga mini bu wuta wuce ibada je ga waje bo tsoye ci gwa tsoye ci agwa pẹ̀lú yóò wọ̀gá kí ya jí bó tsoye ci amma wala mitu sunnayin annabi a tsoye ci a ke gobe a ga malaka ka'ida da wani manyan kawai jaja ga al'amalu mabniyatun alal ikhlasi wa mutaba'ati sunna etu etu tutatiye ikhlasu dini latu sunna faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan dan ga ba gungun gube sai ci na mu kirki no ne fali amal amalan salihan ba wannan nga ya tuna gadi daidai da sunna no wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada nga la yandon do patse ci ba ci ma ba wannan e ide ikhlasi ma di jana eh bi e ikhlasu ma wa ya e wa ma wa ya wa na dinul khalis man kana yuridu alhayata ad-dunya da ne war rayuwa jina wa zinataha bi nimfuna nuwafi ilayma ma lahum fiha igar igar wa la ya ijabun wa hum fiha la yubkhasuna ma gwayin da ke ni rabuwa shi ba amma ga wance fa fa kan le salon fil akhirati nan ma ya fa kiyami a da rabon doro sai ina wa hadita ma sana'u fiha isna malubata na magaji wa batilun ma kanu ya muluna ikhlasu je muhimmanci sarauni ala lillahi dinul khalis abudillahi mukhlisan lahu din ejibu ta Allah gangari da ikhlasi ani sa san ga mal a'malu binniyati wa kulli imri'in ma nawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga arrajul aga annabi ya qatilu shuja'atan idza za fi ba sai da gutu sai ba yawo gan boka wa rajul yuqatilu hamiya sai za da ba sai da gutu sai ba yawo kiyo ebe kabilanci bo wa ya qatilu li yura makata fi alharbi idza sai za ma da ba sai da gutu ba ne ye ku da filin da zai daruni ani gan man qatala da ga hukuri ta kone da kalimatullahi al-uliya e bo kalima ya ce chuludi la tuna fa fi da ga ki sabilillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga zama fari na kai sabin ji fa ikiyamire da muta man da mini abu zane da dukiya ce wude kun ce ce na da mini abu zane make gukun da kafiri shi na da mini abu amma ga wani yamman nan fiye wukatu fiye lakatu lauza fiye ji ilimi ji ebu a gaza ka zai man ebu a domin ebu a kinwi ebu a diagan sai shiga da goga don da goro bobe an shalin wani sai ci goyi sa da mai e ga damo sai ta kagbo jiyu hukukun wafiye gukowa ga yabo sai ci bo wani alali muji bato ya ci bugun hangu ya gwa ga gaza ka zan zaru nuru amma ga ta shafi dubara buri ya yi a shabar gona zai ke hudu kiya nan a shi fiye hudu kiya wuyan a tuma sallah a ce a tuma kanta a shi kurani ya zashi allah zashi allo haji aji kaza aji kaza aji taimako kun yi ba ta annashi ya ba gaza ka zai ji kokari alhali ma da wakiwo ta ba ne a gaza ka zai ji kokari amma gani ebogo ya niyan ezulani utazu ikhlasu da muhimmanci sarauni kunji mai ji ba da kawai ya shi ebo su kubu wajen zanwaci nga isi gibo nga tsalla biya ma nga ji tsalla ita ta ba nga yi tsalla ga ji mamaki ebogo ilani itazu to man to ji makanta to zai ji ba da nan ba ta da idikiyo yi ji mutuncu yi maga ni za mu yi tu sun mai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce shiga bala man aslama wa ja'u lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala ya yahzanun bala man aslama wa ja'u lillahi ana ga ga ba cuta ya ce ci na yau da mu yi bai ikhlasi da wannan wawa mu finun umajin bolo bolo na imanu wa mutu sunna ya annabi sallallahu alaihi wa sallam falahu ajruhu inda rabbi sannan wa ajin rabu ya bayan ce cubo wala khawfun alaihim zanne jima'a dai da son wala hum yahzanuna amma ajin razana ya bugo ce cayi fi da mina wa ce cuduwa yanayi ya ji na yi ya ji ji ko ce cu ce ca lugo ya fone da jagile nan ya zuya sai ci rugo fun alkiyami gadabi e fone da jale da chichi tunguru ayena sai ci rugo igile fun wuci sai ci ali jumu adi agan jumu adi awo jumu ndo ne ye ikhlasu الإمام البربع التي تقوى رضا بقضاء الله إذو لا إيمان وجيان بقضاء يطيشي إذو لا إذو لا يرد وجيان بقضاء وإذ لا لا يزين بقدر يطيشي يقول ننقل بيوغا إيمان جاركان وطعين وإيمان جيب يطيشي ni wajibe malaika ndaguba wajibe litatuji ndaguta wajibe kichuji ndaguni wajibe kaddare ndaguki da hutun ba fi ajo falikiya wajo ya bi bezu zuku sun da kaddara yau shi da hutun wani da zai imani wuce da yanne bayanin amma wa dai ga al'imani bil qadar aqidan ahlus sunnati wal jama'a da martaba gun martaba fari martaba ya al ilmu al kidi Allah subhanahu wa ta'ala ude ilimi ye na jani na toye na ji na toye na jana ba ta Allah uje ilimi ye dun da da nan man khalaqa huwa al-latiful khabir ya'lamu khayinata al-ayun ma tukfi sudur ye ba ci ezu la imani uje ga Allah wa yanduru kaballahu al-mahfuz kaniye wuce sai ci ga ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يصير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب نصيب مصيبة فاروة تتين ẹni faruwa káàdì tó ráyẹ tó wà ilá àfàṣẹwọ̀n àdẹ́kìtà màá náà àbálòrì màfúzọ̀ kà ní oúnjẹ inna zalika ala Allah yafir ne yona fu ba sun tona annabi ta sallam ga awwalu ma khalaqa Allah al-qalam eh ma fa'alna Allah qali tudina al-qalam thumma qala la uktub tashiga ka qala ma tuba al-qalam kina ka wata jo uktub ma huwa kainun ila yawm al-qiyamati na ji faruwa na harbe fu ya al-qiyami martaba ya tachi ta zula imanu ji gangani da mashi'atu ya ci wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin martaba yayin ni ci ma ta zula imanu ji ga Allah ga jali ta yan dundu wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ga jali ta yo to yo to yo tunaji yelona wa huwa al khallaqul alim Allah ga etsuna jalita ne wani su ga mubalaga yi mako wadda ilimin yanzu da dagaya Allah subhanahu wa ta'ala gan الله خالق كل شيء وهو على وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله غادي يعني تندندو ebogo zula imani ji bienne beno mataba guni ngai maratib ya al iman bil qadar al ilm wal kitabatu ya al mashi'ati ganibi alhalku ilmin kitabatu maulana mashi'atuhu wani bai ijadu wata koyi mummuni ne wani ma ma'ajin wani gani ne a nimsa su ma a saba ka lamya lam yi yukti aka yana ajiye wani alewa ba wa ma afta aka lam yakun yusibaka yana ma alewa ba na ma wa waje ya? amma ya imani ji bai kaddara wuce lagami a galutun ya a ne diga ijiris alama yan fa'uka yana ga ajiyar amfani na daji sai ya kuli malu fasara Allah wa amalakum rasuluhu wal mu'minun ku yoko bebe ezai matsala ya kadara ko ya kadari ya ya kadari ya jina kadari ya a ga a na ba ta kadari ya fiya a wuce ga ibn umar gan waga gube za wanke fa pinu wa ni bari umi wa nan bura awu miliyan gwa ne awa bayan gwa to ma wa ni amma to ba ka de bo ni ni ni e ka jiji wa allah ga jali te allah je ilimi e ye ka nu jina no diga na ko amma aga allah ga jali te alkhairi amma ja allah jali te sharriya wa yasafu ci mubtadi'a shi mini kaddara shiga goma a sofiyo a ah, ringa shiga ne ku mu bayani in detail matsala al qada wal qadar ya zuwa ta ce shi wal alili fi masail al qada wal qadar wal hikmati wal talili ya bana mas'e eh, bi qayyim ya bana mas'ala wani shi ko tasarawi mai wallahu alam sai shifa biyu والصبر على حكم الله اذا مولاو كنتو اذا مولا كروجي اتيا حكم تيتيتو تيتي غوص بروه اصبروا وصابروا ورابطوا وتقوا الله اجا قولي تيتي ان الله مع الصابرين تيتي اقام بابي ديجي اجا قولي تيتي غو الاصل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق wata sabr wal asr inna al insan aji ka zaman ji ba ta lafiya ko sun ha sai da asar illa allazina amnu sai da imani jinan wa amilu salihata ka tu kirkina wa tawasaw bil haqqi a ci maji wasu ya ci gaskiya na wata wasu bai sabra ci maki yaji gani bai hakuri na sai ci ha gani ga wasu bai kama su bara ulul azumi minar rusul a kuri dike mina ulul azumi minar rusul shi a na annabi sallallahu alaihi wasallam ga kadi uziya musa asara min hadha ayi baba annabi musa gani fa sabara ma kulidi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ajaban li amri almu'mini ma majdan ya lamar mu'mini in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu e gaji waja wajo je boya sai tunje lafiya alkhairi wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu e gumaka ke ya ji waja kuliji to ke lafiya alkhairi yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam agwaga nabi ani za su da sai ga sahabu yi ngasa talqauna ba'di asra zuman bu ya ga gumbe zalunci kakai annabi ce ga sahabi ga isbiru ya kurji hatta talqauni ala alhawd har da kaku ne ya ga gumbe miya alhawd wani ya kuma na ga yawas zira alama afabaka a kurji kiye na gaje wannan ruwa ji gane ko hakuri ji matsayi ta canja ibn hajji duniya in kali ta fi cin hakuri al'imam ibn qayyim in kali ta fi ci koyi cin hakuri a yi littafin ya izzatu sabirin da wadda khilatu shakiri ya hakuri ya shukuri ga budikiyar ga buka littafin wucin amma wale ga man shi lajiga kayan da ya cin a saburu a da zai dingana komo ne wuta a da asaburu ala ta'atilla ya zula kurujin ya tiye milatu sai ciwo asaburu an masu yatilla ya zula kurujin lalyen bayan sai ciwo lugwa gangani bi asaburu ala aqdarilla idza mula kuruje ti qaddara yace ce asaburu ala ta'atillah idza la kuruje ti mi la tace ce wucin yi hufatil jannatu bil makari a aljanna fanin da ya na rayu zawon janna wani a su baya tun iliyama amma wa kuri ji wa annaki yabo da su ya ci gan inna kuran alfajir eh, ko kana mashuda wa shishi ya zaje ko ni ene ba wai wani amma wa kuri jin wada ƙuranin ba ne wani ne ba ta saboda na ta atila e ga shi wa wani ke ji kiyamu laili faminan laili fata jirbi na fidatan na kasa haya ba ta karabu ka makaman mahamuda a na biga ni'imar rajulu abdullah za kirkin mai abdullah da ma'adalla za kirkin abdullah yau lauka ne fi nile damar kiyamu laili na shi na zanen A asabru ala ta'atillah wa kuri jiwe ji dawa wa kuri jiwe ba qur'ani wa kuri jiwe zaje ko gaskiya wa kuri jiwe kalita fi tiye gaskiya ne ba wani alif za zai busa ko ajin lo ba ngoci wa kuri ji latu farilla jilo wa kuri ji wa shirka lugwa wa sun tauhidi wa kafirci lugwa wa sun musulunci wa bidiya lugwa wa sun sunna wa mafiya lugwa wa sun latu tsayi wayar da su an yi ceya aga ga jiwoji yamba su kuna wace da yarda yanzu ci waje bata a kuroji wace ajin nore a sabur anil mafiya wa a kuroji wale fi rubuwa wadda ga daga ajin su wasu yaji to zalunci in mai zaja iya awo to mai zaja iya ma a goyon dorowa ko amma a kuroji wace zalunci ko wadda ga daga igba shawa sai da na kungo na fongoci ko jankalin wajen jikin wajen zabura da gafinci ko amma kiyo a kunu mutoji mutaji kiyo mutu da dayan ɗaya shi ne wagoji ya gwai shi zanuwa ya gwada wajen wani wawo zango ce bu dangi gibo wa zango ce bo manto go wa zango ce bu ne fi fakoti ti no wa zango ce bu ne fi funi ne wa wa zango ce bu ne kabila ne wa wa amma ya shi na wa ko jujin na ba tu ci ya mu wa za wa bo sai ci a ko yi nan e za shi shi ya gwaza ba ji in za gidan nan sa ni yan su yi ni za bollo ji u fakawa yi no le ko wa wa yi Nga gobe wajen da ya ci da wani juwa ke wuza mutu ya ke wawaza wacce ga gawar su da ya ci ci ya ja na nana hakuri ya gogo hakuri ji matsayi titin ya kai ya ga shi ne ji to ramu wa hakuri ji wata gyara abu gyara iza hadisi duniya yuhibbuka Allah a gan bi bici je ce cawo wazhad fi ma fi aidin nasi omo bi tiene dangwayen zawangi jona ye ibuka nasu zawangi yawo a'rid ani dunya daniyati zahidan فالزهد عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في السنة طوبى لمن أمسى له زهدان أعرض عن الدنيا دنيتي أبقى mai e wulakanci na duba zali dan ego ya ci yin ju fa zuhudu inda ulin nuha ne zuhudu ya bayar zai ya ji biyankali na wa ga guba zuhudun ani duniya wa biki ji wa zuhudu fi sana da wai biki wa waga ta doya ya bune aga doya wai laga da girman kai da cinye ne sai mu fadana liman amsa lau zuhuda ne ya sai gai da so da wani guba ne na wai bi cije ina ja a ji amfani je buwa nan ina yana jiga Allah gobe to wali kiyami wani wuci fi jo na wuyayin ina ja Allah alkhairi biya wali kiyami ya daga jo na wuyayin yana ji wai ne ga ga ji wa be ji ogwalo aramu daga jo na wuyayin ngole da ko ẹni ṣe pàjọ zúúdù ní gádẹ̀nù ó jìgẹ́ ní pàjọ zúúdù ní jíjà ní àjíyàwó ní àfọnwà ní àtíyà ní àfúnwà ó jẹ́ ní pàdé àfin kama baka sínà duniya inna jamilun jamal lórí wá àkúrí wa lè fi wá wọ́sọ́rọ̀ aláàkìdárí láìza mú láàkúrú jẹ́ tí a kaddara ya tó yake ma a sabaka lamye kulli yukti aka yana ajiye wani wani wa ba ma ta aka lamye kulli yukti baka yana ma aliyu ba na sukun wa ajiye wa ya rufi ati laƙilam wa jefati suhu alikalan lani yana ma kana ni? annabi sallallahu subhanahu wa ta'ala ga alladhina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un zalimun musiba za a ji haja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na it's natural ne de buye ya ju na gashi shi ta ji haje ne ta ji na fe tigi magaji razana a kulinu jina in ca'i ma ji ga kaddara ya ce ci na wale ladin kun ci gan wala gini ta tsaya ne kiyo ja daji ne kaddara ina shi shi da mota ba mota ge enifi mota injini wanju ma mota fa driving license dambo kuɗe ko ba ko maje umarbi shagu ya ga masu da ji ba faruwa kaddara Allah wa ma sha'a fa'a mai fata eji wani jala ya zaɓe ginin ya a kuri ji gangani bai kaddara ya ce ci al'imamul barbahari ga wal imanu bi aqdari llahi ko hmm. yanzu la imanu bi qaddara yace ci kulliha bayni khairiha wa sharriha al khairu bi sharri hulwiha wa murriha to nan mana to nan mana ale ga e ga iru ci ya sai la fa hmm. to fa ni ya ne ko amma eh shi dan ba e bo ne ji wa jan ajele o ce ti gina ni ce lawo waji ma bi qaddara yi a a waji ma bi qaddara e ji ti un go ga bi qaddara ebe na annabi sa sallam ka kuna ya ju ibrahim jajin na annabi sa sallam sai ki ja ne daga innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna la firaqika ya ibrahim la mahzunun e ya te ko yi e ba magajira suna amma ji gane ga do ne ya ibrahim ya jira suna annabi ya ku wa gabe yi sai ti wale da ko ko yanzu shishi wanda ki wai ji sinaya wai fakabu wai nunu wai lo makanta wai lotun wai kubo ko wai tuba wai bagwaga wuce lahuga waje da gangani wuce lahuga ko waje imani ga kaddara hanyi mini kaddara ka buke da biyo waje imani ga kaddara ya mana inda wale waje imani ga kaddara wata lahuga wa jiki a yan wa lotun a yan a ne daga almomin khairun wa habu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'min na da kabona mu da da khairi ga mu ba su ko ga mu'min ne bugu pe wo ko nini anu gwai nini energy mu ya gwa gangari da kaddara na addu'a ba ene me wa ene ma ga mi ga wani ko e ne zai ba addu'a na wuce lawo ga za wuti ji ma ga kaddara ya ne ga jiga na ku waje ma daga kaddare ya tun daga ne za dan bakon nun gona sai jiyo in wani malaika kani za guro yo za dejo yo kaza kaza ba malaika wani ka tufa ne shi waje da shi wannan tun kani waje je na ce can na kani ko amma wuce lauga wa ke ba duwa ya sai ba duwa kala rabu kuma duhu duuni asta jiblakum sai ci gaba mai aduwa mai agwa yi za su alaka ibadi anni ni karibun qaribun guda wata dayi za da ani wushi ga biyo ga tin bo mai sai ci so ba mai agwa aduwa zai ba aduwa annabi ya ce ci ba aduwa annabi Sulaiman garabi abuli mulkan la yan bagili hadimin ba ni sai ci tabar mulkin ranar ta ake zuman buwan anabi adamu ba rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ebo ne zai ba duwa na wuce lagun ji imani gangari bi kaddara ya kan da coto mace ce laye kaza ga hanya jin wacce ake da ba duwa lori aduwa ta da kaddara ya da wuce gwaya a sha aduwa ya ji kiyo aduwa ji amfani tuye na jihanna tuye na jula jihanna waga addu'a na ụwa na su kwaji yawe ima addu'a su ce jula wanda ya jejjen da cigwa yawe ko au ma addu'a wuce ce jula kawai fuyin alkiyani sai e bane eze ba addu'a na wuce lawu gaza wuce jiman da kadara yawon jiman da kadare wajen gana ku mini ne ke la mini ne zagaji wucin lauga ko jima daga kaddara yanin hannun shigeji e zawo ma e iza e maritu fawa ishfini ni ga ta yau tsoye tige ya mi lafiya tsoye tige ya lafiya ga ko ji yana ko wa ma imani gan yana tsoye tika ne ga da wani amma ya gwanin wadaci da waji na wucin lauga waje ma daga kaddara yanin hannun waje ma daga kaddara ya gwana na diga ta dawo ya dawa cibi ma anzalallahu min da'in illa wa anzalallahu shifa to yake ci ba tan do ya sai na ku su cin shi nan ga sa sallam gani kulli da'in dawa ba tan don do wunde kiyo wunde ge ga malaka ya ga tan to yan to addu'a ne za ba na annabi sa mu?" ko wa wato ga lo wato ya za na wa mano ci gawa saumi addu'a na wa bayan la ba fa ta hurun insha Allah na ne sa sallam ke mu alai magana ba sa da ruka ya kun shirkan fi, da ci da ba kaga wule ji eh, lafa ce ci ba cana ebo ne zan ci da ba zan ci a ji ci biya zan ci ba duwa zan ci lotun zan ci aka sala sun gwa ba ta yi ga sun ga wayi ma ji gani be kaddara ya ce ci goyo ku Allah wa'ala الإمام البربهاري تشو cuguyin جو غفرا تشي gagan مسألة شبا جو بيتشو هو ko? والإيمان بما قال الله عز وجل قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائر وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل والإيمان بما قال الله عز وجل إذ لا إيمان دي بينا جبين تشنا وشما لقنا قد علم الله واتيك الله دي إلميا ما الإباد آملون يتنوش جيلون وإلا ما هم صائرون غنغن لإن أعجبنا تنا لا يخرجون من علم الله آتيا دقا إلميا تشيسوا wala ya kunu fil ardi na wasu mawaci e eh, ma dagwa na ji faruwa don kimbonin da sama yana illa ma aliman lawa sai na tsoci ji ilimin Allah da ilimi yin dundu Allah da ilimi ne shi ke bayan dundu nan e ma ji faruwa tsoci da ilimin wa ya wuro ko amma ezeke la kaddara sun gwafe da ya ce ci ba ya e gwanin mushiriki shi a ga tsoye ce le ba a ci da ya e daidaiji a ci da ya e tsoye ci wa na ji a ga kaddara na daji hujja na ci ma shi shi a ga waje na alaiha a ba a na wallawa mara na biha yi cin dakon dakon shi an yi gajin allawa magaji foro sai ci ga annabi ga ga inna Allah la yamuru bil fashai sai ci ji foro ga ni be tunya al fashai ngo le e ga na ga waje na la ba na na ngo le an na sogo bi man atun da kwa ke diga ma ne ga Allah ga je foro ni a a e bogo e la kadara yin soko ji hujja da ji lafiya zamani sayyidina umar ne da dai da wanti da yi na sayyidina umar ci gungu bagwa zanne ce ga sai na murga umaru waje imani da kaddara ya wani yana ni za wani ya ga sai ta ka ga ni ga ya a ne sai na murga so ko na ka ga wa ga yana so ko da ake ka ga ni ga ko ko iman ji da kaddara wuce Allah ga da na ka dai do do lojo huwa ne za sallam ga ta'unu ga da daga yana ku ke ta'unu epidemic ba tana gashe ba nan ko ji gane ku nga ganda yau ta she ba waga da shi wucin anabi ga waga tiya mu wa maga da jiyan shi wucin anabi ga waga ganda mu bai ga waje fahimta ku to nan na so dan bonan kiji faro za mu ni sayyidina umar sayyidina mu. ko sha mu sai lukan ga zauna a ci gan fawuru eh, dabo epidemic dago ba tan da shi wucin zai na mara wata yi nije ma ya zace gunga zai na maru a wai bi ci bi da kadara ya sai ce obe sai na maru ganin firu min kadarin layi na kadarin layi ya bi ci bi daga kadara ya sai ce lo kadara ya sai ci ɗagu yau ko gogo wale ga yanzu la'i ba ji bayan e eh, madasan mokokin bana ji Ce ki da ilimin wana ya wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun li yufti'aka wa ma akta'aka lam yakun li yusibaka wa la khaliqa ma allahi azza wa jalla wa ta'lamu wa mudda'i wa da ilimi anna ma asabaka lam yakun li yufti'aka yana je wa na aliyo ba wa ma akta'aka lam yakun li yusibaka yana ma aliyo ba na ma aje wa ya wala khalika ma allahi ya zadda wani jali ta pamba gangani da ceci na wani nasin hadisa abu ibn abbas ga alif sa sun ga wa'alam annan ma aka aka lam yakun yusibaka debige kede na aliyo bana jewa wa ma asabaka lam yakun yusibaka nan yusibaka aka ina ma jewa na ma aliyo ba wajana ko ya zadda wani jali ta pamba gangani da ceci na yabo a jin rajja ya kadari ya shi ruwa ji gani ako? insha Allah ta halai zakatun yi babun nan ba na gaji daidai na ya faga circi in ya ilada ba na mai gaci mici mici ma ji kuskure na ya faga circi in fabe yi in ji ya fe wuyayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh